يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjidu salafiya a wannan unguwa ta jubal a garin biyu a bayan ita ce masjidu salafiya kuma ita ce cibiyar darul hadis a wannan gari mai tarin albarka na garin biyu a nan jihar borno duk da ya kamata ce war haka muyi minti goma sha ɗaya da fara karatu don tsara harfe hudu da saura fata to amma insha Allah ta'ala za mu iya kokarin mu kayan da aka bayar ɗan kar a ƙara, wayanda ya dace su gudanar da shirye-shirye su rika kammala shirin su akan kari don mu samu cikakken karatun awa biyu yadda muka tsara insha Allah ta'ala a yau muna yinin asabar yinin sha bakwai ga watar zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da biyar na shekaru kenan kuma ya zo daidai da yi ne sha ɗaya ga watar goma watar oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya wannan littafi da yake hannuna shi ne tsariku salihina ila rabbil alamin tsariku salihina ila rabbil alamin a littafin tsariku salihina ila rabbil alamin ya yi kama da riyadu salihin wadda kuma tsariku salihin ila rabbil wanda al-sheikh al-allama wahid abdul salam bali mutumin kasar indonesia wanda bayan babbar jiha ce a kasar indonesia ya wallafa ta a wannan majalisi ba wannan littafin ne kadai na abdulsalamu bali ya fara karantarwa ba ya karantar da wani littafin wani wahid abdulsalamu bali mai taken asarimul battar litasaddi lissaharar al-ashraf wanda mun fassara shi kusan shekaru goma da suka wuce a cibiyar darul hadis a reshi na karatun gardimare to yanzu kuma ga littafin ɗari usalihina ila rabbil alamin na wahid abdulsalam bali a dalilin sanin wannan littafin da kuma dalilin saka shi a wannan majalisi marigayi wanda muke roƙon Allah ya karbi shahadarsa Muhammad Awwal Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria ta dalilinsa muka san wannan littafin duk da dai littafi ne bai daɗe da fita ba da ina jin littafi na ya fita a 2005 fi shekara biyu bai ma cika ko eh, shekara biyu din da fita ba wannan marigayi albani zariya a ranar da allah ya kaddara zai rasu a wannan ranar ya fara karantar da wannan littafin ya yi karatun farko a wannan littafi da karatun farko da ya yi a wannan littafin sai karanta mukaddima akan za a dora a kai mana ya yi bayanin muhimmancin littafin wa ila salam bali sai mu ya doki ko ya mallaki laccar albani zariya a ranar da ya rasu zai ji mana ya gabatar da muhimman bayanai akan wannan littafi a karatu da ya gabatar na mukaddima a shi yasa mukaddimar za mu karanta shi a tsaye ga wanda yake bukatar fada da karatu na akan mukaddimar to wani sai nemi kasar na shi malam muhammad awal albani zaria wanda muna son insha Allah ta'ala mu daura karatu mu ma mu karanta wannan littafi muna roƙon Allah cewa muna sadaukar da dadar wannan karatu zuwa ga shi Muhammad Awal Albani Zaria na farko saboda mai da yi a rayuwarsa gaba ɗaya ba don gina kansa ba sai don gina addini Sani ko na biyu shine sila da sababi da ya sa muka san wannan littafi har muka neme shi muka ga ya dace mu sa shi kuma kamar hasashe Allah madawakin sarki ya so ya gaskanta mana Ba na sunan littafin ɗariƙus salihina hanyar salihai ila rabbil alamin zuwa ga ubangijin halittu don samu rahamarsa sai malam ya bude wannan littafi na hanyar salihai zuwa ga ubangijin halittu kamar yana nuna cewa malam ya rayu ne akan ɗabi'u da karantarwa na salihai har ya koma zuwa ga mahalicinsa ko in ya yi nauyi a rage sannan kuma a fakaice yana nuna mana kamar ga wasiyar malam ma'ana mu rike hanyar salihai wanda zai kai mu zuwa ga mahallicin mu saboda haka ba tare da mun ja bayani ba kai tsaye za mu shiga karatu wannan littafi wanda wahid abdulsalam bani yana daga cikin ɗaliban nasiruddin albani waɗanda suke ƙoƙarin istishhad da maganarsa da kuma mai da hankali ga abubuwan da ya karanta don bunƙasa iliminsu ba tare da bata lokaci ba mala yace muqaddima wahid abdussalam mala yace ga muqaddimar wannan littafin alhamdulillah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir eh mala yace alhamdulillah godiya tabbata ga Allah wahdahu shi daya la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ta fuskar cikakken mulkinsa halittarsa gudanar da halittarsa da bauta gare shi walakul alhamdu gare shi godiya yake abubuwan da yake nuna mulki cikakken ya tabbata ga Allah Allah ya bude wata sura da haka tabarakal ladhi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma abu da yake nuna godiya ya tabbata gare shi da yabo ya bude wasu surori a qur'ani shi ma da godiya ya bude suratul kafi da haka alhamdulillahi an anzala ala abdihi alkitaba wa da yaj'al lahu wata. ya bude suratul fatir da haka alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' kuma ya bude uwar qur'ani ya bude surar da ya kira shine suratul fatiha sab'ul masani kuma shine biyan sura cikin qur'ani ya bude shi da godiya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai sa mala mulki cikakke da godiya da yabo sun tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah akan dukkan komai bai iko ya hada mulki da iko a ayar farko a suratul mulk tabaraka allazi bi yadihi almulk mulki kenan wa huwa ala kulli shay'in qadir ikon kenan wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du ma da yace bayan haka fa inna an-nafsa lalle rai tahtaju fi tariqiha ila allah tana buƙatuwa a cikin hanyarta zuwa ga Allah kowane rai yana buƙatuwa a ta zuwa ga Allah ila katin eh, zuwa ga abubuwan da suke sanya masa shauki Ba shi da abin da zai sa maka shauki ko kwaɗe hanyar zaga ko da masu kamfanin nuka ah, idan za su yi tallar wani abu a kamfanin ko sabulu ko menene sai sun duba mai zai ja hankalinka sai a nuna wani baki mutum ya yi wanka sau ɗaya da shi ya zama ja kamar kosai to kaga shi ƙur'an shi musulunci karan kansa allah madaukakin sarki ya kama sa mushawwiqat abubuwa masu shauki lalle hanya zuwa ga allah yana buƙatar in za ka kira mutane ka kira ka zuwa ga abin da za su yi kwaɗayinsu Allah ya sha ta da kwaɗayinmu zuwa ga neman aljanna ya ta da kwaɗayinmu sai da yake matsalar jannatin lati wuyi da muttaqun fiha anharun min ma ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin labatin lisharibin wa anharun min asali musamman kaga anan sai Allah ya faɗi abubuwan da ya tanadar a cikin aljanna كما يجي مطل الجنة التي وعد المتقون وكلها دائم وظلها صلى يجي وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلق ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة har ma ya faɗi irin mata da ya tanadar a aljanna na in sha na hunna in sha'a fa ja'alna hunna qara a atraba li ashabi yamin da sake faɗin irin waɗannan matan wanda wajen hum bi hurul ain kuma yace siffar su lam yadmisu hunna insun qablahum wala jan kuma ya sake faɗin su wa'annan matan ɗan mata ne sa'annin juna wa gawa'iba aturaba kuma ya fada masu tsafta ne da tsarki rufe ta wala hun fiha da mutahara wa wufi fiha khalidun suna da alkhairi suna da kyawu fi inda khairat mai ihsan saboda haka lalle aljanna yana buƙatar lalle dan adam ga musulunci yana buƙatar a riga kawo masa abin da zai rika tada shauninsa wa dawafe kuma a kawo masa dawafe a zika ziki ko abu mai tunkudawa ko abu mai zika shi ta tsawaha alal amali sali wanda zai tunkuda shi zuwa ga aiki na mai na kwarai lalle dan adam yana bukatar abin da zai ingiza shi zuwa ga bautan Allah yanzu misali misali idan shirka na fi so ko da zuwa da wuri ku tana da mara wani abubuwan gaba daya wani abu yana aiki ba ku sai ga shi da zai kama a saboda haka a karkashin abubuwan da zai tunkuɗa mutum zuwa ga ibada yanzu misali lokacin sallah ya yi me zai sa ka shauƙin yin sallah aljanna me zai tun kuɗa da sallar kuma tsoron shiga wuta to haka dukkan ibada yake mala ya ce wa zikiru tsawabin mutarattin a filiha kuma da ambatan lada wacce aka tabbatar ga duk wanda ya aikata wannan ibadar wala dan lalle hakika in ji wakil abdussalam bani jama'atu fi hadal kitab na tara a wannan littafin al ahadith hadisai allati wacce ta hustu take kwadaitarwa ala a'malil birri take kwadaitarwa kan ayyukan da'a wa ta'at al birri ayya wa ta'at da'a raja'a mala yace ina kwadayin an yi amala biha muslim musulmi ya yi aiki da me ya musulmi ya yi aiki da abuna musulmi ya aiki da ita ma'ana fata na musulmi ya yi aiki da abin da yake cikin wannan littafin ji wa in abdulsalam bali fa ushari kuhul ajir sai in tarayya da shi a cikin mai eh? a cikin lada ma'ana zai yi tarayya da shi musulmi din a cikin lada sai ma da ya ci gaba da cewa wasawa duk lada ne fadlan doriya fadlan min allahi al-malik don kyauta daga allah falala daga allah al mamallaki al mai yawan kyauta وكذلك وجد Abdulsalam السلام da kamar Kullum كل kara قرأه على nasi. duk wanda ya karanta wannan littafin wa mutane shi ma ya tarayya a wannan ladan fil masajid a cikin masallatayya yadda ya muke yi a wannan masallacin aula khasa minhu khutba aula khasa ko ya tsakuro la khasa ko ya tsakuro min a wannan littafin khutbatan ya fara wata khutba aw muhabara ko wata muhabara lacca kenan fil cikin kwadaitarwa ala ba'ati a bisa da'a min da'a daga da'a fa amila biha muslimun ko musulmi yayi aiki da ita falahu mithlu ajri duk wanda ya koyar da wannan littafi yana da kwatankwacin ladan sa ga duk wanda ya aiki da shi don haka kai ma ba wai a nan kadai ba kai ma in ka karanta sai ka karanta da wanda bai sani ba sai ya zanto duk wanda ya yi aiki da wannan littafin Karkarantar da shi wani abin samun aljanna a ciki to da kai da shi za ku yi tarayya a cikin lada limara wahu muslim fi sahih mala yace saboda hadisi da imam muslim ya ka a cikin littafin sa sahihu muslim cewa ne anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala annabi ya ce man da'a ila hudan wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajr ya kasance yana da lada misla yana da lada misla kwatankwacin ujuri man tafi ahu ladaddakin waɗanda suka bisa la yanqusu zalika min ujurihim shi'a wannan ba zai rage komai daga ladansu su ba jiya a kudu ba mun kawo hadisi da yake nuna cewa duk wanda ya ce Allahumma ighfir lil na wal ba. Allah zai ba su ladan adadin musulman duniya to haka malam ya kawo mana hadisi ya imam suna sahihu musulun? duk wanda ya yi wa'azi ko ya karantar da wata ilimi mai amfani to lalle Allah ne ya sani adadin wayanda suka yi aiki da wannan ilimin shine adadin ladansu a wajen mahaliccinsu ba tare da su ma an rage ladansu wa id abdussalam bale ta wa as'alullaha ina roƙon Allah an ya yayi aiki da mu li khidmati dinihi don hidima wa addininsa wato addini na Allah ne amma shi Allah maɗaukakin sarki yana da ma'aikata da suke wani addinin aiki yadda za ga gwamnati tana da ma'aikatanta to shi ma addini allah yana dasa wasu su yi wa addini aiki yanzu nan kurkusa ka ɗauki su shan jafar mahmud adam sun dasa ilimin addini ne kuma suna sun bari ana sawa har yanzu ka duba yau din nan zaka zo ka ga wani program sun lati ta sa na tafsirin gumi da nake ganin ja kamar yau gumi yayi wannan tafsirin ga kuma littattafai irin nasu shehul islam irin taimiya su irin kayyar ka ɗauki irin su nasiru bin albani ka ɗauki irin su kufaimin su bulbas su shankidi da ire-iren su da yawa to kaga wannan ma'aikata ne da allah da allah ya aiki da su wajen yada addininsa yadda muhammad salih uthaymeen rahimahullah ya fada a littafin su kuma ya sake nana ta irin wannan bayanin a littafin su a sahwatul islamiyya ce malamai su ne dakaru su ne sojoji na musulunci littattafai su ne makamai da ake amfani da su domin yadda da mutum zai shiga labari akwai littattafai da yawa sai alaƙar ya yi wa addini sharri ba littafin da zai ranci da littafi ba zai magana ba shi yasa ce la yuzafi wa an shari'a illa halin shari'a ba mai kare addinin sai wanda yake rike da addini to malamai su ne ma'aikata su ne sojoji na Allah kayan aikin su su ne alkitabu wa sunna ala fahmi salafin salih wa dhikr sai mala ya ce muna roƙo Allah ya yi aiki da mu wajen hidima wa addininsa yanzu Allah ya kaddara a ce kai malami ne mai karantar da addini mata kake karantarwa yara kake karantawa karantarwa manya kake karantarwa ko kuma kana wa'azantarwa to kaga wannan Allah ya yi aiki da kai a cikin addini ko kuma kai kake limancin masallacin ko kake ladanci ka kai ma Allah ya yi aiki da kai a addininsa ko ya zanto kai dan agaji amma dan agaji ba dan agaji mara karatu ba yawwa saboda haka idan kai dan agaji ne to ka gaji in ba ka karatu za ka gaji in kai dan hizba za ka karatu to hizbancin ka bai maka amfani ba dole agaji a hada da ilimi ku dubi kyakkyawan misali ga dan agaji wanda daga agaji ya zai zama aran magangaran kuma ya zai zanto mai wa'azi ku dubi muhammad kabir gombe dan agaji ne shi a da lokacin mu kanana mu da rigan agaji muka san shi ya zai kuma kira. Eh, eh, shi da a najeriya cikin tsaramomi eh, ya fara cewa a billahi sami'il alim ina shaitan a kira'arsa yanzu ko zai zama malami kuma mai wa'azi akan mimbari to ka aiki agaji an ci gaba saboda haka a ka'ida kai wa addinin ka hidima ma'ana alal akalli bayan duk abin da zaka ɗauka addini kai ka hada shi da ilimi a ba mun karanta a daurar mu ba cewa idan Allah ya ka dan adam ya ka dabba ba sai ka gode wa Allah a dan adam sai ka musulmi bai ka kafire ba sai ka gode wa Allah a cikin musulman kuma sai ka ahalin suna bai ka ɗan bid'a ba sai ka gode wa Allah a ahalin suna ma sai ka mai ta'amuli da ilimin addini wa ka ka fi ka rabbuka wa muka min ta'wil al-ahadith kan ka, Allah zai zabe ka annabi yakub yana gaya annabi yusuf Allah zai zabe ka sai ka ne wa muka sai baka ilimi da kyawun annabi yusuf shi ya sa shi kurkuku ko ba gaba ne kyan nasa mata suka suka addabu da shi suka shagabtu da sonsa sai ya jasa shi prison ko ba gaba amma da ya cire shi a prison ilimi ne don ya fassara mafarki sai fita a wannan ranar yana fita ma khalid alli ala khaza'in al ardi ba wani ainihin ba wani cega ba kaza ta ji aka ce ba ta ainihin zaɓe ba aka ce an ba ta khaza'in al ardi sai malam ce wa an yashra sudurana muna roƙo Allah ya buɗe zukatan mu da ta'ati ga masa da'a wa an yuwaffiqana ya sa mu yin muwafaqa li mardati ga yardarsa wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al faqir ila akhiratihi wa hid bin abd salam qali kaga littafin malaman sunna malamin ce shekul fadil ba al faqir talaka ne ila akhiratihi shine wahid abdulsalam bari ku duba date ma ya rubuta goma ga watar sha ɗaya ba yanzu muna watar goma ba sorry yanzu yanzu ma muna watar sha a yanzu muna watar sha biyu kenan goma ga watar sha ɗaya goma ga watar zulqa'ada shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyu yanzu muna da da talatin da biyar kenan shekaru biyu ne da yan kai da fitowar wannan littafin to ba tare da bata lokaci ba kitabun bahara littafin farki kaga ai ko da idan mutum ya zo sallah ai ba zai fara sallah ba sai ya alwala ba zai alwala ba sai ya yi tsarki in akwai najasa a cikin ba. to ya tsarki shine matakin farko babul fadlil wudu babin falalar alwala babin falalar alwala wasu hadisai ne wasu kasan su sai dai ba mamaki akwai wasu kogo na ilimi wanda suke ciki a rufe wanda insha Allah iya gwargwado sai mu yi kokarin rika cirowa ba tare da mun tsawwala ba babu fadlul wudu karka ce babu fadlul wudu yadda wasu kace za ka yi kace babu fadlul wudu sai zanto babu mubtada ko mubtada ko musayyana yana zuwa da rufa fadlul wudu fadlu shi da khabar kenan wasu wasu ce a a babun muzafin ne fasu zai rubutu muzafin ilaiki fi mahallin rafi khabar shi mutala da za ka kaddara haza babu fadlil wudu wanda ba ta kwallala alwala ne alwudu alamatul muslimi na kuci yawan kiyama yanzu da za ka ɗebi ma'aikatan najeriya kan ka tara su ko zai ce ma'aikaci ne amma me zai bambanta a gane wannan likita ne wannan malamin makaranta ne wannan injiniya ne wannan likita ne aidikatin su ko ba kowa da aidikatin zai bambanta shi ko da misali yanzu za ka zo ka tara masu aikin damara ka doki soja ka doki dan sanda ko ba ga wanda zai bambanta su uniform to kenan mu ma a gobe kiyama yadda ka sani yanzu makaranta kaza da uniform naka makaranta kaza da uniform naka ko ba haka ba ya tsadari da uniform nasu yanzu za a zo ana aiki irin aikin eh, shirye-shiryen da matasan suke na aikin hajji za ga ai akwai yan agaji da jama'atar zalatul biya wa ikamatu suna akwai na jama'a su da suna akwai na izuwa, akwai fitiya da suna ai kowa ne ya kwabi kayan sai sa kayan gida ba za ka gane wani dan agaji na bangare da wani kaza me yake bambanta su ne to mu ma gobe kiyama yan uwa kowa da uniform nasa dan wuta zai tashi da uniform na yan wuta dan aljanna zai tashi da yana kwallon yan aljanna to ba to amma fa wannan uniform da zaka sa a ranar kiyama dole ne a nan a nan yanzu da kake rayu zaka je ka sai yaji ka miƙa tela idan ka ba a najeriya kake za ka samu yajin a najeriya ba sai ka je china ba balle ka ce yar china za ka nema ba sai ka je dubai ba balle ka ce yar dubai na yajin ba sai ka je kwari ba kano ba sai ka je kasuwa ba shi ke za ka samu wannan tsakanin buta da ruwa <laughs> yawa ka ɗauki butar ka ka samu ruwa ka yi alwala ko kwanuka ko kwaryarka ko ruwan yana gudu wannan alwala to shi ne yunifam naka wanda za a gane kai dan aljanna ne kuma shi na itikad naka a gobe kiyama alwudu'u alamatil muslimina alwudu'u alamatu mutala da khabar wahid abdussalam bale ce babi ne da yake nuna alwudu'u alwala alamatul muslimina ita ce alamar da za a gane musulmai yawan kiyama a ranar kiyama dan yake ga wa kiyama ranar kiyama da ranar tsayuwa za ta shekara dubu hamsin yadda ake cewa kasuwa sukun sukun daga sakun yau mai shabu an sakin sakin kori faktal kori eh, kaba to ana cewa kasuwa sukun li'anna aksarar nasi ala kasuwa ke domin yawancin mutanen gaje kasuwa yawancin kowa yana tsaye a kan kamarsa duk da zaga wasu a zaune amma wanda suke tsaye sun fi yawa ko a tsaye a wuri daya ko a tsaye ana tafiya. Mafis sake aiki Wa'id وحيد عبد السلام بالي أن سامع صحيح البخاري ده da عن An هريرة رضي الله عنه أبي هريرة شيني بروفيسا لا cikin sahabbai yawa don shi ne e a sahabbai a hadda hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kwata wata shekara uku yi da annabi wanda sunansa a jahiliya yace kana ismi fil jahiliya Abdul Usah a jahiliya suna da bawan uzza abdul uzza da ya musulunta annabi da kansa ya canza masa suna abdurrahman ala abu hurairah yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ni jiyau ne na ji annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kuda yana cewa inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurra mu'ajjalina min athar al-wudu'i faman istata'a minkum an yudila ghurratahu falyaf'al annabi ce inna ummati umma a larabci yana zuwa da ma'ana sama da goma kaje da dubi sahih bukhari kitabu tafsir sai dai kawai ɗayan ɗaya biyu uku da za mu kawo maka umma yana iya ɗaukar lokaci don Allah ta wala in akharna an umul azab ila ummatin ma'duda in mun jinkirin azaba da gare su ila ummatin ma'duda yani ila waqtin umma nan lokaci an gane ku wa qala alladhina jami'uhuma wadakara ba'da umma wanda ya tsira a kurkuku tare da annabi su wanda ya tsira kafin annabi su ya fita da والذكر في تناني بعد أمة يعني بعد وقت sannan umma yana iya ɗaukar shugaba inna ibrahima kana ummatan kana ta lillahi halifa sannan umma yana ɗaukar jama'a tawaga walta kun minkum umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas to anan annabi ce inna ummati wala na al'umma lalle al'umma ta al'umma kuma ku je sun kasu gida biyu akwai al'umma malamai suka kasa al'umma gida biyu akwai ummatul da'awa ummatul da'awa da ummatul ijaba yaran nan su zo na waje za su gane mu an jima kaɗan Eh, akwai ummatul da'awa da ummatul ijaba ya ce ummatul da'awa kuna ji su ne al'umma da take kira su zuwa ga musulunci kafirai kida Wana na ce wasu ummatul da'awa ummatul ijaba fa musulmai kira wai da su riga sun amsa ko a nan da annabi ce inna ummati din ummatul da'awa ko ummatul ijaba ko ummatul da'awa wal ijaba ummatul ijaba eh, saboda haka lalle al'umma ta to wannan ba wai yana nuna al'ummar nan gaba ɗayan su ba ba yana nuna ummatu eh, addawa ba a'a yana nuna ummatul ijaba musulmai ahadu sunna wayna suka rayu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama eh, yud'auna yawmal qiyamati za a ne za a kira su a ranar kiyama kalmar yuda auna ku ji yuda auna kira wasu malamai suka ce ana nufin yin an ce yuda auna za a rika kiransu da sunayensu ana cewa wane dan wane wane dan wane shine yuda auna za a kira su yau mai kiyasi a ranar kiyama gurran za su gaban Allah gurran ga hurran fasarar hurran a wanda layar a ƙasa na ɗaya alhurratu hurra iya baya ita ce farin fi jama'atul fars a goshin doki duk wanda yake kallon doki za ka yi kalli doki sai goshin na fari akwai doki da yake zuwa ko da baki ne goshen safari yawon ne sunan shi eh? bulan to kaji a kullum a kenan akrama kalla Allah fata da alkhairi ji malam buba ya gama yawwa eh, to malam buba zo ka zauna gefen sai ku daula za ka riga ba mu kalmomi kai zo ka zauna gefen sai ku daula nan da bala ya kamata a karrama wasu da'awa cikin da ya afuwa da <laughs> yawwa saboda haka nan wannan farin goshi al'umma annabi ɗan aljanna za su ranar kiyama goshin su na fari muhajjalina muhajjal ka dubi kwata layin na biyu muhajjalina a tahjil shi a tahjil bayabul aifiya farin hannaye wal artul da kafafuwa inda alfarar a doki zaka idan aka je zaka ga wasu na iya sayar doki ka goshin sana fari ko a wajen saya ya fi kuɗi kafafuwan sa hudu din gaba ɗaya farare ne to anan annabi yana so ya gaya mana dukkanin mumini a gobe kiyama zai tashi nan din goshin sa ta yadda ga kwallon rana haka take kyalli haka hannayensa duk da asalin alhajjal shi ne warwaro da aka ce muhajjali na suna sanye da warwaro ke da hannayensu bai fara ne min asarin wudu'i daga me guraben alwala don alwala Sun ji bayani saboda haka yajin da za ka ɗinka a ranar kiyama ka tashi da wani uniform na shiga aljanna ranar kiyama fari a goshinka fari tas a hannayenka samun haka shi ne kana alwala kina alwala alwalan kuma irin na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai a ja koyo yadda annabi yake alwala min asarin wudu'i kuji ruwaya din biyu akwai ruwayar min asarin wudu'i wawu na yi masa mai rufuwa akwai ruwayar min asarin wudu'i wawu na yi masa mai fata in ka ji alwudu alwalan da kansa in ka ji alwudu ruwan da kai alwalan da shi to in ka fassara min asarin wudu'i daga guraben alwala in ka ji min asarin wudu daga guraben da ruwan alwala ya wanke Ba faman yankun an yi an yudila qurratahu wanda yake da iko a cikin ku ya tsawaita hasken sa ya tsawaita hasken goshin fal yaf'al yame ya aikata wannan hadisin malam a ƙasa ya gaya mana muttafaqun alaihi ko imam bukhari ya kasa sahih bukhari hadisi na nawa dari da talatin da shida da muslim hadisi na dari biyu da arba'in da shida sahihu muslim dari biyu da arba'in da shida to kun ji wannan hadisi to ya kamata menene yake koyi a wannan hadisin wannan hadisin hujjatu na abu huraira alwala ya tage ta zancen da abu huraira yayi alwala a alwalar da ya tashi wanke hannunsa sai wuce idon sawu ina ba ya wuce gwiwar hannu har yanzu damtarsa sanar har habbatarsa sannan fuskarsa sai ya wanke shi sosai wasu suka ce sai ya da shi har zuwa wuyarsa to shin sai abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'umma ta za su tashi a ranar kiyama ko suna haske na goce haske na hannaye daga guraben mai alwala sai abu huraira ya ce wanda yake so ya tsawaita yadda ne abu huraira na me na tsawaita ya aikata kenan in ka zo wanke hannu a alwala madadin ka tsaya a gwiwar hannu ya halatta ka wuce ka zo rabin dantse ya halatta ka zo dab hammatarka to akwai wata mas'ala da yake faruwa wasu malamai suka ce abu huraira ne yake wuce ne gwiwar hannu da amma annabi shi bai taɓa wucewa ba ina fata an gane don suna cewa istihadin abu huraira shi annabi ya ce kowa zai tashi yana haske yana walƙiya don gurbin alwalarsa amma bai annabi ya wuce idan sawu ba amma abu hurera ya wuce ne bai annabi ya wuce a kafa kai bai wuce idan sawu ba a hannu ko bai wuce ne ba gwiwar hannu ba to amma a ƙashin gaskiya annabi ma ya yi saboda kar ma a yi tawili annabi ma ya yi idan ka ka dubi sahihu muslim littafin sahihu muslim imam muslim ya ka cikin kitabu tahara hadisi na farko a babi na sha biyu babu ya sai babi izalatul quratu wa ta'dil fil wudu lafar hadisin hadisi na 246 a abu huraira nu'aym ibn abdullah al-mujmir nu'aym ibn abdullah al-mujmir ana cewa wa abdullah al-mujmir domin shi yake sa turaren wuta masallaci aikinsa kenan sai sai na umar ya sa shi a albashin federal ba na kalgama shi ya sa ki ce maka mujmir mujmir daga jamba yana amfani da garwashi don sa turaren wuta a masallaci sai da turaren wuta a masallaci ibada ne ina ba ta an gane to a nan mutumin anan nu'aymin mujmir yace ra'aytu aba huraira naga abu huraira radiyallahu anhu ya tawadda yana alwala fa ghassala abu sai wanke fuskarsa fa asbaha alwudu ya cika da alwala thumma ghassala yadahu al-yumna sai abu huraira ya wanke hannunsa na dama hatta a fil abu har ya haukal danzi har ya wanke danzansa ya wanke na hagu haka ya are ya hau darbe sannan ya shafa kansa sannan ya wanke kafarsa hatta ashira a fisa har ya zo kori mana abu hurairu ya wuce idan sawo har ya shiga kori kuna ci ya wanke kafarsa dama ka ya wanke hagu haka sai ta haka zara aiki sannan na falo sannan mai tawo haka daga annabi yana alwala ashe cewa ka tsawwala ka wuce gwiwar hannunka wannan ba ce hajjin abu hurera ba da idon sai ce ya ga annabi in yana alwala in ya zo baya tsayawa a kan kashin eh, gwiwar hannun nan annabi da kansa yana hawowa don sai kuma idan annabi ya zo wanke zafa shi ma yana hawowa don sai yana hawa kori saboda haka abu hurera ya yi amma ya ce ya ga annabi ya yi saboda haka kenan wannan ya karantar da kai in kana son kai ma hasken ka ya karu gobe kiyama ka in ka zo alwala ka wuce dantsan ka haka ke ma mace kina iya haka kana iya zuwa ka wuce idan sawu ka je wajen kore ka wannan kira to idan muka gane wannan to sai mu dubi wata matsala kuma nan. matsalar da za mu duba a nan shin alwala al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama su suka fara alwala ko kuma al'ummar da suna yi ibn hajar a cikin littafin zafar da ya ce wani hadisi na inna ummati da auna yawmal qiyamati غرة محجلين من أثر الوضوء إمام الليلي ياكب حجة ولا حديث يتي أن الوضوء من خصائص هذه الأمة لأنه هو نع الأمة من خصائص هذه الأمة لأنه هو نع الأمة مؤغة كيف تشد على الولاء النبي عيسى دع الأمة سبسي على الولاء النبي موسى حرزوا السماء مو الأمة لم مكفار على الولاء ايه دليلي إن أمتي دع النبي ila al'umma ta suna yi da auna yau mai kamata wurin muhajjari da kasu amma ibn hajar da kasa ya ce ai masa ranci lalle ba mu al'ummar annabi ba da muka fara alwala ina fata an gane domin tsarar matar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da wancan sarki ya neme ta da lalata hadisi ya zo sahihi a sahih bukhari tsarar da ta zo kafin da shiga wajen sarkin sai ta yi alwala shi sa mala'ika ya gwamnati sarkin yana naushinsa yana ba su kashi ya zube warwasu ya suma ko ma mutuwa yake Allah ya tayar da shi ta yi alwala saratu kuma matar annabi ibrahim matar annabi ibrahim bayan annabi ibrahim ga irin ɗansa annabi ishaq ga annabi ismail ga annabi yaqub jikarsa ga tattabakullansa annabi yusuf ga su annabi dawud duka zuriyar gidansa ne ga su suleiman ga waye to kaga wannan ya nuna ita saratu ta yi alwala ina fata an gane sani ko na biyu ku tuna da hadisin turai shi ne wanda allah ya doki kamanninsa ko ya sawa wani makiyayi wata mata ko har ya ka sanadiyyar da aka jaka rusa wurin ibadar turai kun san wani hadisin ko kwanan gobe kun tuna hadisin ko eh wani mai ibadar nan wanda har maman su ta kira shi yana sallah har ma mamar ta ce ya Allah ka karbi dan ran dan nan nawa sai ka jarabe shi da sharrin karo yawwa to ai turai lokacin da aka zo aka rusa wurin ibadarsa sai aka ce masa yace me ya faru sai aka ta kai wannan matar ciki me ya ce sai ya ce to ku tsaya sai ta ce ya ya yi alwala sai ya sallah raka biyu sai kama jaririn sai ta kai waye ubanka sai jaririn ya nuna makiyayi ma'ana shayi jure da ya alwala ko ba a wani al'ummar ya yake ba saboda haka wani ya nuna ashe al'ummar nan ba su suka fara alwala ba sai dai da annabi ya ce inna ummati ko da ya keɓance al'ummar a nan ba wai yana nufin su suka fara alwala ba Ba a duk al'ummar da suna alwala sai dai mu al'ummar annabi mu aka ba bonus na alwala mu ya haska mu gobe kiyama ina fata an gane khususiyar mu ne ya zama shine baci ko yirkan da za a gane mu ya gane ne a kiyama abin da ya nuna mu al'umma annabi ne aka ce mace haka hadisin da imam muslim ka sahihu muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin da Abu Hurairah ya rawaito yace lakum sima laysa li ahadin ghayrakum laysa li ahadin ghayrakum ko al'umma ta kuna da wata kamanni naku da yan aljanna wanda ban da ku ba mai wannan kamannin sai ya kawo hulun muhajjirina a karkashin hadisi na ɗari biyu da arba'in da eh, bakwai a sayil Bukhari. kuma ya sa da sahihu muslim kuma ya sake maimaita shi a hadisi na ɗari biyu da arba'in da takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ce tariduna alayya ghurran muhajjalina muhajjalina min athari wudu'i laysa li ahadin ghayrakum wa laysa li ahadin ghayrukum Wanda ko al'ummata babu wanda a kiyama alwalarsa zai sa ya tashi yana haske saboda haka kenan yanzu mun gane cewa inna ummati lalle al'ummata ba wai yana nuna al'ummar nan ne kada suke alwala ba sai dai yana nuna su aka cewa hasken fuska da hannaye duk da a hadisi yake hannaye amma yana da mai har da mai har da kafafuwa tunda abu raina ya tsawala kafa ina fata an gane sauran kuma abin da ya rage mana a wannan hadisin ya kira abu biyu inna ummatu yud'auna yawmal da ghurran hasken goshi ko muhaddidina da hasken hannu fa ya kamata ya ce fa man istafa minkum an yudila ghurratahu wa tahjilahu tunda abu biyu ne wanda yake so ya tsawaita hasken fuska da hasken hannu sai kawai ya kama gana tsawaita hasken mai nan fuska kaɗai to wasu malamai suka ce a ah, ko da bai kira hannun ba shi ma ya shiga domin ƙur'ani sautari eh, kai iya kawo abu ɗaya kai ka kawo ɗaya don Allah maɗaukakin sarki ta waje ala lakum sarabila da ke kumul shi Allah shi ya yi muku sinadaran da kuka rigunan da yake kare ku daga zafin rana to ko da bai kira sanyi ba sai ka ce sake kumul harra wal barda haka ne da ke tsare sanyi Allah ne yi da ya ce kulin lahumma malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'izu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhairu alheri kada ya kira sai ka kaddara da mai, wa sharru dan Allah ya kul kullu min indillah saboda haka ko da adan bai kawo hasken goshi eh, hasken hannu ba ومن استطاع da أن يدين قرته تصدق أجر وتعجيله ضد أقول رواية جماعة يزود ما فمن استطاع منكم أن يدين قرته وتعجيله akwai ruwaya da ya zo haka wasu malamai kuma suka ce kawai dai abin da ya sa annabi ya keɓance na yudila qurrata na fuska domin duka sauran suna ciki amma don ya nuna maka shi fuska din ko dan adam ya zo ke fara duba tsawa ya zo fuska da wani za a turo masa wata a cikin ta yi ya aure ta ya duba in ta yi masa ita farko zai zai fara duba suka zai fara duba yawa shi fa aka ambaci aka ambaci fuskar anan to anan sai mu dawo akwai wasu matsaloli da za mu cire a hadisin matsalolin nan da za mu cire a hadisin nan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna al'ummar za su tashi ranar kiyama a gurra muhajjalina min asar wudu fa man istata'a minkum an yaqila qurratahu falyaf'al wannan wahid afis salam bal ya kawo na hadisin ya nuna mana ya kai bawan Allah ba wannan littafin sunan sa dariqus ina ila rabbil na ba to idan kana son ka tashi gaban Allah kana haske kana kalkali ka gane kai dan aljanna ne to ka riga alwala irin yadda annabi sannan ko inda hali ka yi ƙari a gaɓoɓin nan ma'ana ka wanke hannu zuwa gwiwar hannu ka ɗan wuce shi zuwa rabin dantse wasu ka har zuwa hammata kafa ko idan ka wanke ba a zuwa gwiwa nan kuwa tana iya zuwa kwatan gwiwa ko rabin gwiwa kore kenan bakiya sai ka tsaya ala saboda haka wannan kawai tawa din yana daga cikin ayyuka alkhairi yan uwa wanda zai sake kusantar da mu zuwa ga mahallicin mu wa ida abdul salam bale ci gaba da cewa rawa muslim an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atal maghura annabi ya zo makabarta dan ka sa annabi ta ziyara makabarta fa qala sai ya ce assalamu alaikum dar qaumi mu'minina ko dara qaumin mu'minina wa inna insha me lahiquna wa inna insha Allah annabi ya zo makabarta da ake yi in za a zo makabarta assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum Allah ya tabbata gare ku dara qaumin mu'minina gidan mutane mu'minai wani ya nuna kabarin gida ne al-qabru haka mai wa ya laika madaru daru daru in amilta bima yarda al-ilah wa in khalafta fan-nar huma mahallan mal gida ne mun taɓa wata kudu ba alkabru dokul amal kabari akwatin aiki ne yadda ka sai ana kuriya ba ana jefawa akwati ba to kai ma akwatin ka shi ne kabari za ka mutu ta ji abin da gaci sana ce ya halatta a binne gawa a akwati ko bai halatta ba wanda na an sofata wanda a tafsirin ramadan da bana eh, a cikin annabawa allah ko wanda aka binne shi a wata akwati na gida. a cikin rijiya kasar rijiya don ba a son wasu su bautawa wannan gawar da sauransu ya halatta in lalura ya kama gawar ne shi ya dangargaje da yawa ko ba haka ba sa shi a kwata da abin da shi sai dai abin da imamu al ya faɗa a tafsirinsa ya yi bayani cewa malamai suka ce amma an fi so cikin akwatin na ɗaya don lalura ne aka sa akwatin ko don ba mamaki kasar wurin hanyar ruwa ne yana iya tone gawar to wannan sai a sa akwati amma an fi so cikin akwatin a jera kasa a zuba kasa a kasa sannan kuma sai a ɗan kankame shi ba sai a binne shi a ciki wanda idan ka dubi tafsirin kurkubi a tafsirin suratul kahf ya kawo wannan bayani a cikin suratul kafi amma ƙarƙashin wace aya ce aya ta kwanta mu amma tabbas tafsirin qurtubi a cikin suratul kafi ya kawo wannan bayani a ya kawo ƙarƙashin bayani da yake akan mutanen koko lokacin da qala allazina khalaqu ala amrihim zanna nattakhidanna masu gida to ƙarƙashin wannan ya kawo bayani mai fadi akan haka ina jin annabi yusuf ne ko wane ne abin da shi aka jiya haka ya kawo a wannan bayanin wanda daga baya aka za ka cire gawar aka ji aka hada shi da gawar kakansa ko annabi isma'il ne ko isaka a wuri daya amma a wancan lokacin mutane na bautawa wali ko shi yasa yace a tashi a kasar sai ne ya bada wannan wasiya wanda cikin karatu assalamu alaikum darin kaumin mu'minina wa inna insha Allah annabi ce mu ma in Allah ya so bikum lahiquna za mu hadu da ku za mu tada ku aikin wanda ya mutu ko da kwaje binne shi kuma ai wata rana za ku mutu da wanda ya sallaci gawan limani da mamu da wanda ya ki zuwa ma yana tsoro din da wanda ya noke da ai kowa zai mutu to wani mas'ala guda ɗaya yan uwa wa inna in sha Allah bikum lahiquna mu in Allah ya so za mu hadu da ku kira annabi yana nabi mu ma in Allah ya so za mu to don me kawai ba zai ce wa inna wallahi bikum lahiquna mun ma mun rada za mu tuba tunda qur'ani ya riga fada kullu nafsin za'iqatul maut wa ilayna turja'un kullu nafsin za'iqatul maut wa ila ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kullu man 'alayha fa tunda qur'ani ce tabbas wa zai mutu menene wa inna insha Allah menene ni ma insha Allah zan mutu <laughs> tun da dai Allah ya riga ce kowa za su zai mutu ai kowa sai ba da yakinin zai mutu wanda yakini ka ce tabbas abin zai faru sun fara cikin siffar muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun su a kiyama sun ba da yakini tabbas ولكن لا بد من رجل فدمي لنا قاعده من توحيد ان شاء الله بكم لا يكون ina ba ta gudanar da wannan zance shi sa wasu malamin suka ce to me bi wannan maganganun nan to akwai akwai kamar duki akwai duki bismillah eh kaunin eh, mu'minina yi akwai ruwaya da yace kaunin mu'minina wal mu'minat haka likitan mu yi barba akwai ruwaya da yace mu'minai mazan da mata. Allah biya wa inna insha Allah bikum lahiquna saboda haka za mu amfani karatun hadisai da sauransu wani abu za ka yi ga san fassararsa amma akwai sirri to wannan sirrin gaskiya ya kawo ciwon kai wa malamai dan menene abinda qur'ani ta kawo kamar mutum yana wazi insha Allah wa akwai aljanna kira fata an gane alhali qur'ani ya tabbatar za mu fi aljanna to menene sawa insha Allah to anan nawo yace malamai su yi maganganu da yawa kai amma kadan daga ciki cewa da annabi ce wa inna insha Allah laysa li shakki ba dan shakka ba ka ga kullu da ana fata insha Allah ya shakka ba ni ba shi insha Allah gobe zan biya ka bai wa samu bai wa ba za samu ba shi yasa da annabi aka zo ake yi masa tambaya ya ce ku zo gobe zan ba ku amsa ya ce insha Allah ba sai ba samu amsa ba har Allah ya zo ya ja kunnensa wala ta kulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an insha Allah wala ta ma ta sha'una illa an insha Allah rabbul alamin to sai dai kawai annabi ya ce insha Allah neman tabarruki ne da kwatanta umarnin Allah da Allah ce wala ta kulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan ko da wani ne ce dalar ba ni ba ni kudi mana kaza ya ni ba shi da ko ka ce da ta ce to insha Allah ga shi karba kawai ladabi ne kai ni wai Allah ne ya so ya baka daman ka ba shi da shi yasa annabi ya faɗa haka للتبرك وامتثال لامر الله عز وجل ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله magana na biyu wasu ka ce a'a annabi yana nufin insha Allah bi kun la'iqun insha Allah din na shakka din amma ba shakkar akan mutuwa ba a wa inna in sha Allah mu ma in Allah ya so dukun lahiquna a wannan makamakan za a binne mu <laughs> ina ba da gane tabbas za a mutu din amma ai ba ma ta zai nasu bi ai ta tamut ba wanda ya sani lafiya mu kenan mu ma in Allah ya so a wannan makamakan za a binne mu kaga alai ma ba makamakan tana aka binne shi ba ba baki wulkar aka binne shi ba an binne shi a dashi harisha ina fatan kun gane bayanin da yake nufi insha Allah wasu malamai ko suka ce sa asali wa inna insha Allah in da zalim dan uwan dalu mai duhu wa inna lillahi mu insha Allah yayin da Allah ya so bikum lahi ko za mu zo mu to ga in ma in to kaga yana nuna lokaci ne lokacin da Allah ya so ko ka ce insha Allah in Allah ya so za mu huta amma la yadullu ala anna nabi sallallahu alaihi wasallam yashku ala mautihi bal huwa mustaqina ala mautihi لأن الله تعالى أشار إليك فقالوا إنك ميت وإنهم ميتون ina fata kun gane yadda za mu ha? in sha Allah dukkan lahi kula wajen an na karra a yi na ikhwana sai annabi ta, kai ina guri wajittu ina buri Allah na karra aina ina ma ni a da ko su abanna na. ina ma da mun ga yan mu inna malmominu mu'minuna ikhwa sai kishi ya kama abai ko ba ba sai kishi ya kama abai ya annabi ya zaka ce mu kana buri kana kaudar ka ga yan mu faru suka ce a walan za ikhwa kuwa na dama ya annabi mun ka yin yan bare gina ba yan wanka ya rasul ya manzo Allah kala ta ne ce antum ashabi ko sahabbai na ne abokanai na ne sahabbai na ne wa na yan uwanmu da nake nufi allazina lam ya'tu wa'anda ba su zo ba ba a tukuna wannan wani nau'in larabci ne eh za ta halta wa za ta ya ahmad ya ahmad kayi alwala ne sai da ce lam a tawabba ba a bayan alwala ba tukuna adon kawai shi da tukuna hal eh, afdarta shin ka karya ma afdartu ba'du ban karya ba tukuna sai annabi ce yan uwan su da wayanda ban zo ba ba'du tukuna kenan sai daga baya za su fa qalu sai suka ce kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya rasulullah ya za ka san wanda bai zo ba tukuna ya annabi cikin al'ummar yanzu annabi yana burin fa ya gamu mu din nan ne da ku da sauran musulmai na najeriya har amerika annabi yana bori ina ma ya Allah ina ma da ka kawo musulmai ahalin sunna na karshen zamani in kalle su annabi yana shokin ya zama sallallahu alaihi wa sallam ka san abin da ke burge annabi ba mu gansa ba ba mu ji sautin sa ba amma mun zo ana ta gogor maya da kai kai sai sunna wani yana cewa sai sa kai kana cewa sai rasulullahi wani yana cewa shehi sai kayi kai kana cewa rasulullahi sai kayi to wanda kai ke furge manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko dan siyasa ne bai saba baka mota ba bai saba baka jirgi ba ko ba ba bai saba baka hajji ba sai ji kana sunshi, shi sai ji kuma kana burge shi bai taba maka wani abu ba bai taba ganin shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar son ya kai kai ahli suna ka tsara littafi ka ji za ka mukabala da dan bid'a ai kana burge annabi ba kadan ba shi yasa yake khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu rahimallahu man sami'a maqalati fa wa'aha ثم أبلغها كما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام sai da ce ina ma mun ga yan uwan daga wani kawai shi ya sai da wandan sa irin na annabi bai ga annabi ba amma ya ji ga yadda annabi ya yi sai irin na annabi to lalle kiran a tsarikatu ila ka rike sunna التمسك sunna wai ba wai ba wani shi ya saka altuhu ba sai yanzu annabi yana buri ma ya ganka yana neman ya ganka sallallahu alaihi wa sallam kuma da ahlus sunna ba karamin mutum bane <laughs> E ko a unguwar ku don riko da sunna da an tsare a ganka albishirin da annabi yana matukar mutuwar son gane sallallahu alaihi wa sallam mun gode wa Allah <laughs> wannan kenan annabi ya ce haka zuwa sabai suna kishi sai annabi ce ku yan uwana ne sai dai yan uwan eh, ku sabai na ne sai dai yan uwan mu da nake nufi wai da ban zo ba tukuna وقال السادسة أرأيت شنكا قني انسيطا بذلك يا رسول يا ذات قاني الأمر قاني بالزوضة قال لك أنا ترى بواجك قال يا الله يا ذات قاني مالك هو يا مرزا الله يا ذات قاني مالك هو يا ذات قاني مال عامل يا ذات قاني سيب الدولة يا ذات قاني مفتي قال لك أنا ترى بواجك يا ذات قاني سؤال قولي قيامة كريدة قاني سو كان كربز كان رنقمر fa ta sai annabi ce ara'aita shin ka gani law anna rajulan da wani mutum na lahu khairun yana da wani doki guda ɗaya ghurrun goshin dokin fari muhajjalatun kafafunsa farare baina zuharai wannan dokin yana tsakanin baina zuharai yana tsakanin khairin da wakai dogomin ka duba on the line na hudu a don a shadidu sawa daga ke wulin dogomin ka duba na biyar albon al'aswad al-khalis la yukhalidu ko launin akar baki zalla babu wani launi daban ala ya'rifu khaylahu zai gane dokin sa Waya a ce gashi nan wani dokinsa goshin fari kafafuwansa fari sai yana cikin dawakan da baki wurin babu sirkin wata launi ba zai gane dokinsa ba zai gane to haka duk yawan yan bid'a in ahlus sunna suna cikin su a tarin ya annabi zai riga ware yan ahlus sunna sallallahu alaihi wasallam qalu bala ya rasul suka ce kware ko ya manzo Allah mai doki masu mai farin goshi da fararen kafafuwa zai gane wa'annan dawakan a cikin zai gane wannan doki a cikin bakakin dawakai sai annabi ta to su ma al'ummata ya atuna hurran muhajjalina min al-wudu'i saboda haka ahalin suna rike alwala kam kam kai alwala mai kyau da uwa don kai ma ka kare wannan sifar akwai wata mas'ala mai muhimmanci a nan a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce wa ittu an laura aiki waye ikhwani ina kaunar ina ma da ana ga yan uwana me yasa abai suka ce mu ba yan uwa ba sai a a bal antum ashabi to kaga anan alqazi ya al-yahsabi mai littafin ashifa ya faɗa amma sharhin sahih muslim imam nawawi ya dauko da yake cewa abu amri ibn abdulbar uh, abu amri ibn abdulbar ibn abdulbar ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisai sai ya faɗa karkashin wannan hadisin wani wannan hadisi ya nuna akwai wanda ba sahabi ba zai iya zuwa bayan zamanin sahabbai kuma ya samu martaba da daraja a wajen annabi sama da sahabbai ibn abdulbar ya faɗi wannan magana amma maganar nan yayi wani iri babu yadda za a ce yau ka zo ka ji sahabi daraja ina fata an gane eh ibn abdul ya shi wai abin da sa wai annabi ya kira su da yan uwa sahabban sa ko suka mu ba yan uwa ba sai su yace a ko sahabbai na ina fata an gane wannan da aka ce masa ya zaka da hadisin khairukum qarni eh ya zaka da hadisin khairukum qarni eh shi ne sai ta eh wannan khairiyya din nan yana nufin as-sabiqun al na muhajirai amma da yan uwa tabbas wannan magana ba ta da karfin ma'ana za akwai wayar yadda yawancin malamai sun ce wannan maganar ba haka yake ba babu yadda za a yi duk imanin ne a yau duk sunnar ahli sunna ya samu daraja daidai da sahabi balle ya wuce su tun da dai annabi ta lau an faga a dukkan misla uhudin zahaban ma balaga mudda da wala na nasifi ko na nasifi ma'ana da sahabi zai dauki dusa rabin mutum nabi ya sadaka da shi kai ka samu gwalagwalai kamar dutsen wurin da ya sadaka da shi to ba ka isa ka kai shi lada a wannan dusan da ya bayar ba an gane ku saboda haka sai dai kawai abin da yake nufi kafiri a zamanin annabi ya zo na a zamanin annabi fi ta matsayi kai momi ne a zamanin yau an gane ko amma su abu annabi ba za ba mu isa mu kai su ba sai dai abinda annabi ke cewa ku ba ɗan uwana ba ku su habbaina ne ina fata an gane ba wai annabi yana biyan ku ba ɗan uwana ne gaba ɗaya ba a yana nufin cewa kamar yadda kuke ɗan uwana bal arju ashabi to ya ga haka ku su na ko kuna da ko kuna da double daraja al-ikhwan ashab ina fata an gani. al-ikhwa sahaba amma su dan baya ba su da ikhwa da sai ba su da sahaba da sai me sai ikhwa kaida inna ba su da fasilu baina akhawayk kaga wannan ai wannan bayani don kada dan shi a karshen ne ya samu ta mafaka yawwa wannan kira bu da ke to a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta wa'ada ana faratuhum ala al Eh, wa ana faratuhum ala al-hawd kalmar fara annabi ya ce ni zan riga su alal al zuwa tarka alkawfara shi yasa wani mawaƙin hausa sai ne waka ya ce dan bija ba zai sha alkawfara ba annabi ya ce ni zan riga kowane ahalin sunna zuwa bakin tafkin alkawfara sai annabi ya ce ala ku saurara la yuzadanna wallahi za a yi kori za a kori rijal wasu mazaje an hauzi daga tafkin alkausara ta sun zo shan ruwan alkausara sai a dinga kori su ana zana su da bulala kamar izafin ba'ir kamar yadda ake kore raƙuma a bawal batacce kaka wata ga in ya zo ya ajiye wa dabbarsa dabbobin sabinci suna ci in wani dabba bare ya zo sai ya kore su don su ma su je su ci wanda su ya saya musu sai annabi ce to akwai mutane a al'umma ta wayanda za ga ga sunan sun samu alwala mai sun ƙetare tsanadi sun zo nan amma in za su samu alkawar za kore su sai annabi ce ala sai ta ku saurara halumma kalmar halumma annabi zai daga yiwu yana cewa wani da aka kora an hana su shan ruwa alkawtara annabi na cewa halumma ku dawo kalmar halumma yan uwa ya zo cikin qur'ani kad ya'lamu kad ya'lamu Allahu kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halu fa ilayna wa la yatuna al-ba'sa illa qalila in ba mata ba suratul ahzab kalmar eh, kuma ana ce kul halumma shuhada'akum ko ba gaba to kalmar halumma malaman lugha sai mata maganganu guda biyu a ah, wasu ka ce shi halumma suna ne wanda ba a sarrafa shi namiji halumma ya rage mace halumma ya bin na fatan gane sannan maza biyu halumma ya rajula ne su da yawa halumma ya rijal mana ɗaya halumma biyu halumma jam'i halumma mata halumma ina fatan gane to suka ce qur'ani ya zo da شرطي أنت هلم قد يعلم الله المؤوكين منكم والقائلين لإخوانهم هلم بيجا ba. wasu suka ce a'a namiji halumma mace halummi namiji biyu halumma maza da yawa halummu mata da halummumna amma dai magana mafi inganci da ɗaya da jami din halumma da namiji da mace din halumma wannan shi karfi ta fuskar ruwaya domin shi da ayin qur'ani suka zo da shi ba mamaki a nazarin da ya kai ka annabi ya taba gaya wa aisha ya aisha halummi almudiya sai yanka ragon layya sai ce ya aisha mi komin wuka halummi sai ka ce to ai da ce a'a wancan na hadisi na halummi din bai zo da yana nufin halumma nan tako ba halumma nan a taho shaki nufi da wannan amma wace ya aisha halummi almudyanci bi ko muga don halumma yana daukan miko yana daukan so sai manzo Allah idan ana korin wasu ga sunan ba su zo ga aljanna za su sha ruwan alkawar da ake aje kofin malaku sun ka zana su da kebul na wuta suna kore su ku koma inda kwaji wayo ku koma wuta sai annabi ya ce fayuqal sai a ce eh, sai annabi ce kai ku tawo ya za ku kore su ya annabi yana da iko yin tsawa wa mala'ika gobe ya sallallahu alaihi wasallam sai ta kai ku tawo ku kyale su fayyukal sai mana ya su ce mu innahum da baddalu ba'da sun canza bayan ka kan bid'a ne ga sallah irin naka sai su roki wani daban ga salati naka su roki wani daban annabi ce ta kefa a kurce sokar sokal tun tun a shawarar lalle yan wa dole annabi ce wa shagal umuri mu da satuwa saboda kaga a duniya za ga galibi mutane na kyamar ahalin sunna to a kiyama Allah da annabinsa da mala'iku suna kyamar dan suna kuma kaunar ahalin sunna saboda haka ce yan uwa wannan hadisan guda biyu sun nuna mana alwala alama ce ta mumini gobe kiyama to kai ya halin suna kai ne alwalanka zai haske eh alwala zai haske dan bidiya ko alwalan ba zai haske ba dan sai alwala irin na annabi dan za ka ana rigima da shi akan su babi na biyu alwudu hilatul mu'min wa hilatul mu'min wa ila ta alwala adum mu'minin ruya rawa musulun an abi ba قال سمعت خليلي مسلم يا روتو حديثي har daga Abu Hurairah Abu Hurairah ce na naji masoyina sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kenan يقول ينا تبلغ الحلية kwalliya ko ado yana kaiwa min al-mu'min abumini haisu yablugu al-wudu inda alwalarsa ya kai sai idan wanke ka zuwa gwiwar hannu ya tsaya kan gwiwar hannu to wanda ya wuce sai damtse to ranar kiyama haskensa da walƙiyarsa ya fi naka kayan adarsa ya fi naka haka wanda kai kawai idan magana sai a damtunan tsaushe yana wucewa kaɗan ya shiga kori to shi ma hasken haskensa zai fi naka a gobe kiyama babi na uku wani hadisi da muka karanta yanzu na tablugul hiliya min al-mu'min hadisi yablugul wudu bi sahih kuma suna hadisi na 250 wanda ya ce ko za kore masu bidiya daga ruwan al-kautsar bi sahih muslim hadisi na 249 babi na uku al-wudu shi al-wala yukaffiru yana kankare zunubi wa yanqul khataaya yana shafe zunubai khataaya jami'in khati'a zunubi rawa muslim an usman ibn affan muslim ya rawaito hadisi daga usman affan qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zala man tawadda fa ahsana alwudu'a wanda ya alwala kuma ya kyautata me alwala kharajar khatayahu zunubansa na fita min jasadihi daga jikinsa hatta ta min tahti asfarihi har tana fita karkashin farakensa domin soyayya musu a jinsu na ɗari da alwala shi zunubi yana eh, alwala yana wanke zunubi kenan ka wanke zunubi ka rage su sai ka zo ka tsaya gaba Allah ta fafi kana Allahu ba rawa musulun an amri bin abasa a sulai. musulun ya rubuta daga amri dan a sulai ka kana ce kuntu wa ana fil jahiliya amri dan abasa a sulai ne na kasance wa ana fil jahiliya wannan wawul hal al lokaci ina cikin maguzanci shi ba ma guje ne kafiri ne arne ne yana bautan gunki ya ce a zunnu nan nasu ala zalalaci ina tun a lokacin ina zato ina da tabbaci wani ba zato ba me sa da ya ce a zunnu anna da inda zannu ne ya zo da anna ko illa kar ce zato tabbas in ne zananto an ne mulaki ne sabiya tabbas allazina yazunnuna annahum la rabbihim tabbas yace tun a jahiliya in ji amda dan abasa azunnu anna nasu ala balala wallahi na tabbatar mutane su haka bata ina ga ana taba wucin gunki tun a jahiliya ba san wannan bata ake kai da shirme wa annahum laysu ala shay mutane su ba kan komai suke ba ba addini bane wa hum ya'budun al-awthan lokacin suna bautan kuma. fa sami'tu bi rajulin sai na ji labari game da wani mutum bi makka a makka ya fito yukhbiru yana ba da labari akhbaran wasu labarai yana cewa shi annabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya kaza zai shiga aljanna wanda ya kaza zai shiga wuta yace da na ji wannan labarin fa ka'attu ala rahilati sai na zauna kan rabumina na haura mu mata na zauna fa qadimtu alayhi sai na taho gare shi na zo ila makka in ga wannan mutum kun ji bayani fai za rasulullah ina zuwa sai na zama za Allah lokacin ma mustakhfiyan babboye addinin sa a babboya ke dawar in za ka zo wajen sama a babboye jura'a'un alaihi qaumu jura'a'un alaihi qaumu ko ka ce jura'a kenan sun fane shi suna matukar fushi da shi ko ko jura'a'un alaihi sun tangwame shi sun tsangwame shi kawo mutanen su akan musulunci da sunna saboda haka duk goma da za a maka akan musulunci da sunna aiwa annabi ba shi ma da ba shi ne faro ba aiwa annaba kafin sa ma ya laka illa ma karke ne da wasu dangane yawwa yanzu tsanan ne kawai gwafi ba a yi sai wasu wurare sai ya ce fatalattaftu eh, sai na yi sanda to mutanensa sun tsangwame sa sun sa masa ido duk lokacin da aka ji ka ga wajen sa za ba ka shi sai ce fa talattaf sai na yi sanda yadda babu wanda zai gani kalmar talattaf ya zo a cikin qur'ani fa ba ku ahada kun bi waraki kum hadhihi ila al-madina fal yanzur ayyuha azka ta'ama fal ya'tikum bi rizqin wal yatalattaf wa la yashira lakum hatta da khaltu alaihi bi makka har na shigo ta annabi a makka fa qultu lahu sai nace masa ma anta menene kai Wani tambayar bare ne a don ma ai da khairul aqil ya kamata ya ce man ta ce a ah, magana na ba laifi ba li'annahu sa'ala sallallahu alaihi wasallam an sifatihi ma sa'alahu an zati ba zati annabi tambaya ba sifar sai tambaya eh, me matsayinka ai ba za ta wane ne matsayinka da Allah ta fanki ko ma fa da kun min nisa ma dinan sifa ce ka auri siffar da ya maka ko ba gaba eh, ka auri budurwa ko ba zaura ko ba gaba ko baka ko fara ko na ka mace wannan kenan menene matsayinka ala sai annabi ce ana nabiyun niwa wa annabi fa kullu sai ce wa ma nabi me ce ce annabi ko sahabun ba da ka ga su laraba ba ta turo musu annabi ba ba annabi wa sallallahu alaihi wasallam ba ya tun da kawai ma ta atahum min nadirin ne qabli kala sai annabi abunda abinda ake nufi annabi arsalani Allah Allah ya aike ni ma sun da Allah ne fa kullu sai na jawabi bi shay'in arsalaka da me ya aike ka kala sai ta arsalani bi shilati al-arham Allah ya aiko ni da tsari zumunci kaji muhimmancin zumunci shi annabi ya fara furta masa wa kasr al da karya gumaka wa an yuwahhada Allah a ta Allah Na la yushraku bai shay kada ya shirka da shi kada hada shi da wani qultu lahu sai nace masa faman ma aka ala hada yanzu a yau wa ake tare da kai akan wannan addini kada sai ce hurran wa abdu ga da ga bawa suna tare ga da anas ga bawa abubakar wa bilal da ba bawa ba sai na abubakar sannan kuma bawa sabilan kira addini na in kai bawa ma za a karbe kai da ma za a karbe shi yasa wasu malamai suka ce wannan hadisi yana nuna falalan sai na bakar da bilal kuma yana nuna shi ma bilal yadda abubakar ya musulunta da wurwuri bilal shi ma ya musulunta da wurwuri In man amana bi fa qul ce inni muttabi'uka ni amri dan abasa sulami zan bi ka ko ba ga bane zambi ta zambi ne kira addinin ka qala ta, alaihi wasallam innaka la tastati'u zalika za ka iya yin haka ba yau maka a wannan rana ba za ka iya bina ba don haka ala tara hali ba ka ganin halin da nake cikin an kan wa halin nasi da halin mutane walakin irji ila ahlika sai dai ka koma zuwa garin fai za ka mita in ka ji labari bi a gare ni kan har harku na irin jaye faci ne ka zo yanzu wani zai dan kawo mana ciwon kai yanzu kenan wani ya zo musulunta sai ka ga danginsa za su ajiye shi da take kai a guri yanzu ka musulunta da to ya mutu ba dan kaga dan yace inni muttabi'uka zan bi shi yasa sai ka gane fikihun hadisin nan sosai kaga wani in bai gane wannan ba wani ya zo zai musulunta kai ka bari baban ga da mamarka akwai masifa ka bari sai sun mutu sai ya riga su mutu ka zai shiga wuta to abin da ake nufi yana nufin ni muttabi'uka ba wai yana nufin muttabi'u ka alal islam ba a'a ya kalli musulunci sai ce inni muttabi'u ka yani ala izharil islam wa iqamati ma'aka zan bi ka ne ma zan bayyana musulunci na kuma in zauna tare da kai a makka sai annabi ta a'a musulunci ka karba amma karka bayyana wannan addinin a makka ka tafi da ka yi ta addinin ka boye in ka ji na samu rinjaye na samu karfi sai ka dawo amma ba wai ana nufi a yi fasfondi na musuluntar ba ina ba ta an gada wannan shi da kenan sai ce fa za fi ila ali sai na zo wajen dangi na wa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina sai annabi ya zo madina wa kuntu fi ahli ina cikin dangi na fa ja'altu sai na sani atakhabbaru al-akhbar ina binciken labari ina eh, sai cewa ya yi labarin wannan annabi don in ji ya yi ƙarfi ko bai yi ƙarfi ba wa as'alun nasa ina tambayar mutane shin ya yi dai wannan annabi ina kalimar madina lokacin da ya zo madina don annabi ya nuna masa zai zai kawar daga maka ya zo madina sai ya riga tambaya ya iso madina kuwa ya iso madina sai sa yan uwa malamai suka ce wanda ya rayu a kan bata kuna ji amma bisa jahilci me matsayin sa a a wasu kai da sun ce a ah, dan aljanna ne tun da Allah ta makon namu azumi na ta na baka na, ta wani magana ba haka ba an san su a dunkule kai ka hale hale da shi wanda ya rayu akan bid'a ya doka shirya ne ko ya rayu akan bata ya doka shirya ne akan jahilci kuna ji ko shi ne sai a duba shin akwai malami a garin su wanda zai je samu ilimi ya kore wannan jahilci ya fata an gane ko akwai tawajibi ne ya je wajen malami babu shi da ilimin sai ya je wani gari yana da kudin motar zuwa eh sai zai ba shi da kudin mota zai iya zuwa da gaba sai ina fata an gane domin neman ilimi wajibin ala kulli muslim wa muslim saboda haka jahilcinsa ba hujja ba ne in akwai inda zai je nemi ilimi ko a ina ne a duniya ina fata an gane to in babu neman ilimi kuma duk inda zai je nemi ilimin ba zai iya tafiya ba saboda lalurai na rayuwa ina fata an gane amma yana da shauƙin fa duk lokacin ya samu dama zai je to wannan ne za ta jahilcin sa zai zame masa uzuri a gobe da amma kawai mutum ya zauna Allah ce don me baka yi kaza ce ba ya Allah ni ban san akwai ban sani ba ma to ai Allah da mai ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ga wannan jahilcin ba zai zama masa uzuri ba eh eh ya yarda amma yadda zai samu karantar da iya bayan to kaga to kaga to shi ne ke saboda haka kyakar kenan shi yasa ah, akwai hakki a kanmu na mu yi kokari mu rika shiga ƙauyuka mu karantar da su addini kamar dan uwa malam buba yana da wannan kokarin za ga hatta irin fulani a kauyuka a dazuka hatta wai da ba fulani ba sauran yaranka ana shiga a karantar da su za mu dadin abu a idan ka fahimci addini lungun kudin su ma ka kai musu addini wannan kaga ya fi kowane alkhairi da za ka yi musu wannan shi a har sai mu ci gaba sai a wannan lokacin yana tattara mai labarin annabi lokacin da annabi zo madina hatta kadima alayya na faru shi wani mutum ya ce har wasu tawaga suka zo min min ahli yasriba daga mutanen madina yasriba sunan madina na dakin min ahli madina daga mutanen madina da ana kiran madina yasriba daga baya aka hana ba qul sai ma fa ala hadha rajul me wannan mutumin wani hali yake ciki alladhi kadima madina wannan mutumin da yazo daga madina da suna annabi wani halin ke ciki da ya daga makka wani halin ke ciki a madina ba kalu sai yan madina suka ce an nasu ilai ke sirabu mutane suna gaggawa zuwa gari suna ta musulunta wa gad ara da kawo hakika mutanen garin su sun so katla wasu kashe shi falon yin sadi hu zali ka samu iko haka ba gadin tul madina amrizan abbas a sulame ke take sai na taho madina fa dakhaltu shigo ja annabi fa qultu ya rasulullah ya manzo Allah a shin za ka gane ni ka sani a so sai shekaru da rabuwa don tun zamanin su abu da bilal suka musulunta ta ala na galle an shekaru kusan goma ka gane ni kwana na an sani bai kwarai kuwa ka gane an tallafi da gita ne bi maka ai da ka ado da ne a maka sai an gaya masa kanun labaran ya ce kai da ka azazin da ni a makka ƙala sai ya ce fa ƙultu bala sai na ce ƙwarai kuwa to wani akwai wata ka'ida ta malaman usul ana kuna ji malaman usul akwai wanda suka yi cewa ba a cewa bala sai in a magana da ya zo kafin bala ɗin akwai korewa kuna ji in akwai korewa ah, kamar Ga Allah madaukakin sarki ya ce inna hu zanna allan yahur lan yahur ya dauka bare da ba za a kai korewa bala inna rabbahu kana bihi basira wa qalu lan tamassana nar illa ayyama Madura kaga korewa Ya lake bala malle bala man kasaba sai atan wa hadabi khati'atu wa ulaka ashabun nar hum khalidun kaga saboda haka ka dan bala yana zuwa bayan mai korewa to amma kaga anan ba korewa aka yi ba hatta lazi ke tani bi makka bala bala Da haka magana mafi inganci ana iya yin amfani da bala ko da ba a bayan korewa ba shi ne maganar da su nawa su karfafawa za akwai irin malaman nuga da idan yanzu ya zai maka tambaya ah, hal ja'a muhammad sai kace bala ya ce kai kuskure don ba a kore ba Eh, amma ya akwai korewa alaisa ja'a alaisa alaisa muhammad ja'a sai ka ce bala tun akwai laisa korewa kamar da yadda alaisa allah bi akal hadibi duk da zaifi hadisin za ce bala ina fata an gane wannan wannan ke to shi da kenan akhbirni ya nabi allah fa kullu sanace ya nabi allah ya annabi allah akhbirni amma kalla ko. ba ni labari daga ilimin da Allah ya baka wa da alhu kuma na zaɓi da ya annabi a bani ilimi annabi malami ne birni an sala ka ba ni labari akan sallah qala da annabi ya salli salatar subhi kai sallar asuba ka sallaci sallar asuba kana yi kuma afsir an sala ka yanke sallah ba na fila hatta tallu ash-shams a sai rana ta gama kullowa abin da sa hatta ta tafi har sai ta dago fa illa tazlu lalle rana tana kullowa ina tazlu lokacin da take kullowa baina karnai ba tsakanin shi shaytan wa ina idan a wannan lokacin ya yasjudu la al-kuffar kafirai suke wa rana sujada sun musalli bayan rana ta gama fita kana iya sallar ka wala hali kan rabi fa inna salata mashhudatun lalle sallah abun halarta ne ko ba haka ba abun shaida ne mahadura abun halarta ne eh, fadala na daya tashhadu hal mashhuda mahdura tashhadu hal malaika wa ta'duru wa malaikuna shi halarta wurin su kadi ladan sallah hatta yarda illa dillu har sai inuwa ta gaza ya rufi ta gaza mashi da ka kafa mashi inuwar ta ba zai wuce karkashin ta ba kuma aksar ana sana sai ka daina sallah kira yaushe idan rana ta zo tsakiya sai ta daina sallah fa inna ila izin lalle wannan lokacin da rana ta zo tsakiya tusjaru jahannam tusjaru ana kura a wutar jahannama idan rana ta zo tsakiya ana kura wutar jahannama shi yasa imamu shafi'i sai yace a kullum kai nafila rana yana tsakiya haramun amma ban da ranar juma'a zai ce ranar juma'a rana ba ta tsayawa a tsakiya don ba da jahannama ina fata an gani, to amma ban da ranar juma'a bai da rana tana tsakiya to karka yi fila don ana hura jahannama kun gane wannan amma sauran malamai suka ce har ranar juma'a idan rana tana tsakiya ba za ka yi nafila ba amma shafi ya ce ranar juma'a ko rana yana tsakiyar kai lafiya don ku gane ban da ranar juma'a in lokacin da rana ta zo tsakiya da muka yi a karatun zafin ma'ajiya muka yi bayani ana za ta tsaya don ana hura jihanna ta ɓata lokaci amma ranar juma'a ba a hura ba tana zuwa tsakiya ba a mata hannu wucewa za ta yi shi yasa yinin juma'a gajere don ba ta tsayawa ba zuwa slow ba a tsaye da ita ba baya ba samu wannan shi amma ka duba don jana muku bayanin cewa Allah yana iya rage tsawon hanya in za ka yi bulaguro nabi na addu'ar Allah ka rage tsawon hanya don Allah yana iya rage tsawon hanya wata rana da za misali ta saba zuwa mai duk wata rana sai ga kundin wata rana misali in lokacin da ba a rufe hanyar na ba ka ce ah har mun iso gambuwa ne har mun zo bulaguro ko ba gaba ne to Allah yana iya rage hanya ko ba tare da agogo kuma ya nuna yadda ranar juma'a yinin tere ne amma yadda rana ta fadi ranar alamis haka ya rana ta fadi ranar juma'a duk ta wannan wani mu'jiza ne da kuma nuna kamala kudura na ubangiji ta azumi manzo Allah ta lalle jahannama na hura shi ranar juma'a in kuwa jahannama na yana ta maimaito a qur'ani so inna jahannama kana min sar kalmar jahannama shin kalma ce asalin sa larabci ne ko asalin sa ba larabci ba kun gane wannan bayani wasu ka ce asalin sa ba larabci ba ba larabe ya sata asali wani yare ne suna cewa kahannama sai ba larabe ya sata sai mai da ka'in ja sai zama jahannama wasu wasu ka ce asalin kalmar larabci ne to idan larabci ne asalin menene ma'anar jahannama a wajen larabawa suka ce daga aljahuma aljahuma shine abin da mutum yake kin kin gari shine aljahuma mutum yana kin ganinsa eh, ku bude shi ba wani abu eh mutum yana kin ganinsa shine aljahuma to wuri ne dan adam zai ki ganinsa don sa wasu suka ce a'a asali an roƙe sa daga jihaf wai da aka ce rijiya jihaf mai mata amma yan uwa kalmar jahannama a kwanakin bayan mun yi wata daura mun fitar da wasu kalmomi aka ce su asalin su ba larabci bane suka shiga larabci su istafa da sauransu kamar jahannama wasu ka ce ba larabci ba amma wannan maganar falsafan nan malamai sun sabani da yawa kai, akwai malamai da suka ce karya ne babu abin da ba larabci ba qur'ani kun gaji ko suka ce duk abin da gani a qur'ani bai ku bar shi ba baya haska baya haska idan a bar shi ko eh? to shi ke a ah, akwai wanda suka ce kariya ne a ƙur'ani babu abin da ba larabci ba ko san hujjar su suratu yusuf Allah madaukakin sarki yace alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun kana Allah ya kira qur'ani ba larabci da littafi to yanzu a ce a qur'ani akwai na ba larabci ba sai malamai suka ce eh to magana rajihi a qur'ani akwai kalmomin da a asali ba larabci ba amma larabawa suka sata sai zama larabci sai qur'ani ya sauka da ita a baya ta zama larabci da wannan ce manzala ce fa iza aqbala al ba idan rana tana kake ba za yi sallah ba fa iza aqbala al idan faihu ya fuskanto ya karkace me asalin faihu yan wa alfayu ne alfayu alfayu yana daukan ganima a ganima to anan a ganimar yazo a me yazo inuwa to alfayu yana iya daukan ganima yanzu kamar misali idan ka je kaduna idan ka je suna gaya maka yan fai'u an faibu to ana nufin khawarij ke eh, eh, don da kuma je program su sai suna cewa yan faibu sai na jimi yan faibu sai suka kawarin wani nan da suke addaba mu a jihar borno da addaba da yau don kasan suna zuwa suna kwatan kudin mutane sun ce kawo kudi ka je ka aje wuri kaza to suna cewa wai wannan kudin faibu kaga a musulunci in an yaki ka biya karbi abu sunan da ganima amma in ba a yi yaƙi ba sai mu ce bayar da an zale masa ido wa ma fa Allahu ala rasuli fa ma aujabtum alaihi min khairin wallahi ka to su dai wannan ba yan bai'u ba an sata ne kawai to wannan alfayu kuma yana ɗaukar inuwa ko ko menene alfayu inuwa zillu fa inuwa to me bambanci tsakanin alfayu da azillu a larabci shin da fayu da zillu duk ma'ana ɗaya ko akwai bambanci duk inuwa iri daya kusan daya to ko akwai bambanci to magana da malaman lokacin suka tabbatar a kowane fai'u birnin ne amma ba kowane birnin ne fai'u ba idan ka ji an ce fai'u kuna ji duk wata inuwa, da bayan gushewar rana shine sunansa ne fai'u yanzu inuwa daga sha biyu da rabi eh, na rana da ɗaya har zuwa yamma suna safai don rana ya yi zawali amma su inuwa na karfe tara goma sha ɗaya eh, kafin rana ya zawali wannan zillin saboda haka shi shine inuwa da ake samu bayan gushewar rana zillin kuma inuwa da ake samu kafin gushewar rana da bayanta duka zillin shi yasa kana karanta littafi haka ana karanta tarihi sai wani ya maka sai ga muna zaune a cikin faihu to hankalinka ya baka wannan abu ya faru ne bayan gushewar rana amma zillun yana ɗaukar zawa da shan eh? wa ba da zawa da shan ne? to kaji wani da da ya yake haka ne amma bawa ba da kuma wani amsa eh, don wani gaba shi ma ya dan daga shi yaren su dai a hausa duk wanda zai kira sai ya sa kansa a ciki fulani <laughs> duk wanda zai kira su na yaren sai ya sa kansa memba ne a yaren <laughs> ba zai ce shi ba fulani <laughs> na ana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in rana ya gushe sai ka ci gaba da sallah fa inna salata lalle sallah bayan rana ya gushe محظورة أبوان حلال تالي يعني، مشهودة آه، محظورة بل يكون أحلاته سكر بلادة أما لو قلت لك أنا صلى نم وقوم جاي من يكون هذا صروبا لسكر بابا حتى تصلي الأصر حتى كان الأصر ثم أقصر عن الصلاة يمكن يصلي الأصر تكي يصلى حتى تغرب الشمس في رعنا تافات كنا نتن رعنا يجع سيكبر صلى sai ta fadi fa ina ta rubu bayyana karnai shaitan rana na faduwa tsakanin kawannin shaitan wa ina iza a wannan lokaci ya sujudu la al-kuffar kafirai na yiwa wa eh, kawai shaidan su jira qala fa qultu ya nabi allah sai nace ya annabi allah duk waɗannan bayanan da muke lazimul fa'ida amma ga dalilin kawo hadisin fal wudu alwala fa ko ba ka dan wannan babin alwala yana kankare zunubi حدثني عنه كفلنا بعد فعل ولا قال ما منك رجل يقرب وضوءه باب وانا متأشكمكم يقرب وضوءه وضوءه وانا زي كسانتو دروا الولسة فيتمضمض يهي كركرا باكي kurkuren baki shi ne ka zuba ruwa bakin ka rika girbi za shi gaba da baya wa ya tsanshi ku ya shaƙa shi yasa idan mutum ya zo alwala ya shafi ruwa a hanci kuna ji sai bai fece ba alwalansa bai yi ba amma in ya kurkure baki bai zubar ba sai ya haɗe alwala ya yi domin shi almazmazatu an ce kurkuren baki amma ba ce ta zubar ba amma wa hanci za ka ce mai fecewa sai sa wanda ya yi alwala kawai sai ta kurkurewa yana haɗewa wani kawai ya ce yana da azumi azumin sa ya kare in ba shi da azumi ya yi kazanta amma alwalansa na da wa yasta shubu fa yastantiru ya sha kirwa ya fece illa kharrar khataya waje illa kharrar sai sun zube khataya waje ke. zunuban fuskarsa sai sun zube wa fiya ciki wa khayashimihi da ramin hancinsa jami'in haishu kuma ya zaga sal wajen sanan ya wanke fuskarsa kama a mara hula yadda Allah ya umarce sa illa kharra tsaya wajen sa na ban fuskarsa sun zube min afrabi lihiyatihi takankanin gemunsa eh kaza idan mutum yana wanke fuska ruwan yana zuba ta cikin gemunsa ma'al ma'i tare da ruwan ruwa yana saukowa da zunubansa kuma ya tsibi ya daiki ilal mirfaƙai ne sannan ya wanke hannayensa zuwa idanuwan hannu ila illa kharaka qaya yadi sai zurba hannu masu zube min adami da ke daga yatsunsa ma'ad ba tare da ruwa kuma yin sabura a ne ya shafi kansa in ya shafa kai illa kharaka qaya rasu sai zurban kansa sun zube min atrafin sha'ari daga gashin layin gashin kan zama kuma ya sulka da mai ilal ka bai sana ya wanke kafafuwansa zuwa idan sawu zaka hadisan alwala yawanci idan annabi ana ga maka annabi yana karanta da alwala baya sa kulli ba na gare ban kai ba ban kansa amma ya kawo kunne bai kawo ba ko hadisan umra wanda sai usman ya karanta da alwala ya kira ban kai amma bai kira ku. to sai malamai suka ce me sirrin haka sai aka ce ai akwai hadisin da ya al-udnani min ar-ra's kunne akai yake ya ta annabi ya shafi kai ana nabi har da me har da kunne duk da malamai sun sabani shin kunne a kai yake ko a fuska yake kun gane wannan bayanin dalilin da ya kawo wannan sabani idan ka ce kunne fuska ne to in ka ga wanda fuska sai ka wanke da da kunne in ka ce kunne kai ne to ka je shafan kai sai ka hada da kunne akwai wani da suka ce kunne a kai don annabi ta al'udna ne min ar akwai kuma wanda suka ce ina kunne fuska ne galibi ya yi sujada yana cewa eh, sajada wata ilin lalai halaka fuska ta yi sujada ga allah da ya halicce ta wa shakka sam'ahu wa basarahu wa uznahu wa shakka sama ya tsaga masa ji ka ji da ta kunne ke shiga kaga ya tsaga wa fuskar kunnensa kunnensa jinsa amma a zadul ma'ad mun karanta wani na khilafan gaba daya magana rajihi kun yana kai wannan shi yasa wajen malaman fikihu kurkuran baki da shagarwa hanci sunna ne ko a alwala almazwala wal istishaq wajen malaman hadisi kuma farilla to annabi ce za ta wafata fa mazlis ya kafa rasulul amr kuma na ji qur'ani da yace faksulu wujuhakum to hanci da baki an yi a fuska saboda ga da aka kira fuska duk abin da ke fuska ya cira hanci da sauransu tulu ثم ينسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه kaga wanke kafa zuwa idan sawu nan aka ce sun mai yaksilu ta wannan raji ne ga yan shi'a don yan shi'a musamman yan shi'a na afghanistan su wanke kafa a alwala bidi'a ce eh? yawa shafa suke kuma haɗu da su haƙi shafa suke eh, su fatis da sauran shafa suke don a wajen yan shi'a wanke kafa bidi'a ce da wai Allah ta ku bi ko, wa ar wa arjulukum ila al-ka'bayn wa da ka al ina fata an gane ka ya kawo su a bangaren shafa to duk da anan a mai musu martani shi yasa shi a suka ce wajibi ne ka shafi kafa ba wanki ba ibnu jarir al ya ce an baka zaɓi da kafa akwai hobbi da ba hobbi in ka so ka wanke in ka so ka me ka shafa a yan zahiriya kuma suka ce dole ne sai ka yi don yan zahiriya wasu daga cikin yan zahiriya suka ce ka zo alwala in za ka wanke kafa ka samu kyalle ka wanke bayan ka shafa ne ka goge hannun ka ya bushe ka shafi kafa kafin zuwa ka wanke dole sai ka haɗa duka amma a wajen ahlus sunna wal jama'a ya ga kofi ka shafa in ba kofi ka wanke wannan ko shine sunnar annabi ya tabbatar sallallahu alaihi wasallam ne wanke gabansa illa karran hadayar da sai zunuban kafarsa sun zuba min anamili daga yatsun sama almai fa in huwa kama in ya tashi fa salla sai yi salla fa mi da lai gode wa Allah wa afla alai ya yaba masa wa majjada ya kammama shi billazi huwa lahu ahlu da da shi Allah ya cancance su wa farraza qalbahu lillah ya karkade zuciyarsa ya fuskanci Allah illan sarafa min ciki, sai ya fice daga zunubansa ka hay'atihi yawma waladar ummu yadda yake a ranar da mamarsa ta haife shi hadisi na 832 a sahih muslim kun ga wannan yan uwa ya nuna mana alwala har zuwa sallah zunubanka kake wankewa mutum yake yi sallah yi alwala irin na annabi salla irin na annabi yana cika daga zunubinsa kamar ranar da mahaifiyarsa ta yi shi sanin kuma wani hadisi ya zama raji ga wasu da suke cewa wai shi dan adam gobe kiyama wai shi dan adam jariri ya haife sa wai yana da zunubi wai radadin da mahaifiyarsa ta ji na nakuda wannan ƙarya ne tun da dai gashi a nan annabi ya kwatanta wanda ya wanku daga zunubansa kamar jariri a ranar da mahaifiyarsa ta ji wanda ya nuna mana kira kirashe a wannan ranar jariri ba shi da wani zunubi a kansa ko daya الطهارة نصف الإيمان na نقول سركي ربي imani. rawa muslim muslim ya rawaito hadisi an abi mali al-ash'ari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tira da annabi Allah tabbata gare shi yace aqul shaqqul iman farki rabin imani to yan uwa me ake nufi da tsarki rabin imani ne ne tsarki rabin imani shin ya za fassara wannan lafazin aqul shaqqul iman malamai sun yi sabani akan ma'anar hadisin wasu suka ce ma'anar sa al-tuhur shadrul iman shine alwala sarki rabin imani shine ba ma'ana an al'ajira fihi yi tadhibu ila nisfi ajri al-iman kuce in kai alwala ladan da za a baka na alwala shine rabin ladan da ake baiwa mai imani yanzu misali kai imaninka imaninka in za auna shi a skeli zai ɗauki nauyi miliyan ɗaya to duk lokacin da ka yi alwala za a riga baka rabin ladan imaninka za a riga baka lada dubu ɗari biyar. an gane. Idan Ah, nauyin imaninka ya kai biliyan ɗaya to duk lokacin da kai alwala kana da lada miliyan ɗari biyar kenan rabin imaninka za a rika kasa ladan ka gida duk lokacin da kai alwala shi ne ladan ne imaninka yana karuwa ladan alwala yana karuwa imaninka yana raguwa ladan alwala yana raguwa ba imani ba yana ba ta gane wannan shi da fasara farko da nawa ya faɗa daga bakin wasu a cikin shar'an da yi na sahihu wasu malamai ko suka ce a'a wato ana nufin al-tuhur shatr al-iman an al-iman yajibu ma qabla min al-khataya wa kadhalika al-wudu ba ima yake idan mutum yana kafiri sai da ya imani ai islam ya tubu makabla an rusa zunubin da ya yi kafin ya musulunta ko to haka in yi alwala an rusa zunubin da ya yi kafin ya yi mai kafin ya alwala da wasu ko suka ce imani a nan tsalla a da shagunan iman alwala rabin sallah ne za a dabe ya alwala yana to alahu da alimina tawabina wajen alimina mutadakirina ko da ya ce idan mutum yana da alwala mazi ya fita masa sai annabi ya ce ya wanke mazi wani ya tsaha har kuma da yusalli sai ya yi tahara ya sallah kuma ya ke nufi tahara da alwala to al'iman kuma sallah don sahabbai annabi ya zai sun yi alwala ba lokacin sallah ba yace me ya faru suka ci ainihin wata sha bakwai muna sallah muna fuskantar masallacin kudus su shi ne za mu yi alwala mu fuskanci Ka aba mu rama mai sallah sai Allah ya saukar da wa ma kanan lahu yuzi a imanakum Allah bai kauye wancan sallar da kuka yi kuna kallon Ka'aba ba Allah ya karba gawo ki da kuka binne ma yana kallon Kudus kan duk mala'iku sun duya su za su kallon Ka'aba to kaga anan a can sai Allah ya ma kana Allah li yuzi a imanu ku ya ne li yuzi a salatu dan idan kaji an ce tauyewa sallah ke nabi ma khalaba min bani khalfun adaa'u salata to yuzi ai kira anan adhuhur shart al-iman wala rabin sallah dan ba alwala ba sallah ko kuma idan kai sallah ba ana ba ka daraja 27 ba to idan kai alwala sai a ba ka daraja 13 daraja kenan ladin da ka samu sallah sai a raba biyu sai a bawa alwalarka ina a tuhuru shatrul iman sarki rabin imani an gane sannan kuma sai manzo Allah ya ci gaba da cewa wa me walhamdulillah tamlahu al-mizan yawan cewa alhamdulillah yana cika suke ni wa subhanallah walhamdulillah yau fa subhanallah da alhamdulillah tamla ad tana cika tsakanin abubuwa biyu ba sa abun ba au to auna litasir fassara abun tamla ma baina samawati wal ard duk lokacin da kace subhanallahi walhamdulillah kafa daya ladanka yana cika tsakanin sama da Ya yasa jiya mun yi bayani akan muhimmancin zikiri kwarai na sunna shi da kenan wasu nurun sallah mai cece haske ne me yasa aka kira sallah haske ne malamai suka ce domin sallah tana hana sabo inna salata tana hana al-fahsha'i wal munkar tana kore sabo yadda haske yake kore duhu ko kuma ka ce sallah ana nufin ma'ana sallah sa shi kawai zai rika haske ne a kiyama shi da kidan wasu salatu nuru sallah haske ne haske ne zahiri a fuska don mai sallah kai haske da Allah ke bari a fuskar shi kuma haske ne a zuciya sannan kuma zai haskaka masa kabarin sa gobe kiyama a barza kuma zai tashi gobe kiyama yana haske yau mace biyar da wudu wasu daga tu qur'an sadaka garkuwa ce bulletproof ne ko azaba proof ne Eh, sallah kariya ce garkuwa ce daga azabar Allah wasu ka ce mai ake nufi sadaka wasu ka ce sadaka ta Qur'an sadaka hujja ne mai ake nufin hujja mana duk wanda ya sadaka to yana da hujja to ranar kiyama Allah zai ce mai kai da dukiyarka sai kan hujja da na yi sadaka <laughs> ga ya kama hujja da ya yi sadaka da ya gina masallaci ya yi kaza to hujja ne na samun aljanna ko hujja ne kariya ne da zai kare shi daga azabar Allah wa sabru ziyahu ko hakuri haske ne hakuri kuma a fuskoki guda uku hakuri wajen bin Allah hakuri wajen barin sabon Allah sannan ku hakuri akan masifu da Allah ke jarraba da kadar da shi haske ne ba za a dawoma cikin wahalar ba to menene hakuri Ibrahim al-Khawwas yace shi hakuri huwa tabatu ala kitabi wa sunnah ka yi haƙuri ka tsaya kan ƙur'ani da hadisi duk yadda za a yi ta maula da mutane ka ji gushewa ibn afa yace hakuri shine al-wuqufu ma al-bala'i bi husn al-adab idan Allah ya jarrabe ka ka yi hakuri kuma ka yi kyakkyawan ladabi wa Allah kada ka ji hakika ibn afa ya ce sabr al eh, ustaz Abu Ali al ya ce hakikatu sabr ay Allah ya atarizu ala al-maqdur duk abin da Allah ya kaddara karka zo kana ta iyo kana sai wa mutane surutu sai dai babu laifin wani lokaci ka yi complain na abu da ke damun ka ba wai kana nufin kana kin Allah ba ko kana ganin Allah yana kin ka ba ba laifi wani lokaci ka faɗi halin da kake ciki ina fata an gane wannan babu laifi a ciki domin kun ga annabin Allah ya Yaqub annabin Allah Ayyuba da to a cikin inni masaniya kuru tu da ya shafe ne. amma duk da aka Allah ce yana wajen namu sabira ko ba gaba neman inda ku awwa fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal qur'an hujjatu lak qur'an hujja ne gare ka in kai aiki da shi aljanna aw alayka ko in kai yin aiki da shi hujja ne akan ka zai tura ka wuta kullu nas ya mutane sun waye gari kala kala wasu daga cikin su ne kadan fa bayi nasu mutum da zaka ya sayar da rasa yana bin Allah ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والنظرة في الله بعد أن أنا لكن يا سيد ذكرت في الدنيا يا صدو كدر أي ورد يا صدو كدر دوك يرصى وعدين إن الله يشكى من الموت إلى أنفسهم وأعمالهم بأهل الموت يا صدو كدر رصى يا أوان الجهاد لو كأجين الله يا صدو كدر أي ورد to ya sadaukar da rayuwarsa fa ha. ko ba gaba to ya fanshe ta daga ne daga wuta fa ha. kaga ya fanshi kansa daga wuta au wani kuma fa bayu na sahudin wa duniya ne shi da an mutu kuwa sai halaka da ita kenan fa bayu na sahu dukkan mutasuwa ya gari fa bayu na sahu kowa ya sai da ransa sai da akwai fabayu na sahuli akhira akwai fabayu na sahuli dunya wanda ya tsaye da ransa don lahira shine famoti wa haminan nari ya yanka ta daga wuta duk wanda kuma fabayu na sahuli duniya shine aumobi ya halaka da ita ta shiga mai wuta to ina ganin sai mu tsaya a nan abin da faɗa na daidai Allah ya ba mu da dasa kuskure ko wata kuka ta Allah ya ji mana da za mu ya mu da insha Allah gobe za a gani mare za a ci gaba da karatun mu bayan asam na littafin hadul hadith a yadda aka saba اللهم علمنا ما يقول وانفعنا ما علمنا وزدنا ما يقول وانا ربو الله يجزاك الباني زاريا بكم وين استجاب الى نفسك مسلمين بعد مات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك